لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نعم الله يقول كثير أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون يزون الله kuke الجاهلون ياكو جاهلي ولقد أوهي إليك حقيقة أمك وحي وإلى الذين من قبلك أي وودن دسكي غبانك وحي لئن أشركت ليحبطن عملك تبس أيك كذا سروشي ولا تكونن من الخاسرين كما ذاك زما cikin waɗanda suka yi hasara بل الله فاعبد kadai ka bauta wa Allah madaukakin sarki wa kun mina shakirin ka zama cikin masu godiya bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa shine mahalicin dukkan komai kuma shine mai kula da dukkan komai sannan mabudin sammai da kasa duka na Allah ne sannan Allah ya bayanin waɗanda suka kafirta suka kafirce wa ayoyin Allah waɗannan sune hasararru sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya waɗannan mushirikai waɗanda suke neman shi da ya bauta wani Allah suna kiran shi da ya bauta ababen da suke bautawa to Allah ya ce ya faɗa musu a ghairallah yanzu wani Allah ta ta'buruni kuke umarta ta a'budu in bautawa ayyuhal jahilun ya ku waɗanda kuke jahilai ma'ana ya gaya musu cewa yanzu suna kiran shi zuwa ga bauta wani Allah ne bauta wa wani Allah aiki ne na jahilai waɗanda ba san Allah ba waɗanda suka jahilci ayoyin Allah amma babu yadda za yi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fi kowa sanin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi ilimi ya kuma zo ya bauta wani Allah maɗaukacin sarki a nan za mu ga an kira su da aljahilun aljahilun wasu suna fassara shi da wawaye wanda kalma aljahil tana ɗaukan wannan ma'ana wauta ko da mutum yana da ilimi idan ya wauta sai a ce ya yi jahilci kuma tana ɗaukan ma'anar rashin ilimi wanda shi imam ibn ashur a cikin tafsirin shi yana ganin anan aljahal diddul ilmi ne ma'ana ya ku jahilai waɗanda ba ku san Allah ba wanda ba ku san addinin Allah ba to kuna kira na zo in bauta wani Allah maɗaukakin sarki wannan aya tana gwada cewa bauta wani Allah aikin jahilci ne wanda zai bauta wani Allah ya yi jahilci komai mai iliminsa, domin babu jahilci da ya fi jahilcar Allah maɗaukakin sarki ma'ana mutum ya wayi gari bai san Allah ba wannan shi ne babban jahilci inda mutum zai yi rayu a duniya bai da ilimin zamani amma ya san Allah ya yi karatun addini ya san Allah da sunayen Allah da sibobin Allah kuma yana bautawa Allah tare da tsarkake addini ga Allah to wannan a yaren shari'a ba jahili ba ne. duk inda aka yabi masu ilimi shi ma zai iya shiga isa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai a cikin bayan Allah masu ilimi su ne suke tsoron Allah ana ana maganar ilimin sanin Allah wanda suka san girman Allah da ikon Allah da cancantar Allah da bauta to waɗannan su ne masu jin tsoron Allah maɗaukacin sarki don haka duk wani abin da za a yi na bauta wa nan Allah aiki ne na jahilci aiki ne na wauta sai Allah ya ce wa ohiya ilai ka tabbas an maka wahayi ana ana fuskantar da magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an maka wahayi ya rasulullah wa ila allazina min qablika haka na an yi wahayi ga waɗanda suke gabaninka na annabawa cewa la in ashrakta idan kai shirka idan kai hada Allah da wani wajen bauta la yahbatanna amaluka to tabbas ayyukan ayyukanka za su rushe wala takunanna min al-khasirin kuma za ka zama cikin waɗanda suka yi hasara sai wannan aya take gwada hatta annabawa da manzanni da Allah ya aiko dukkaninsu Allah ya aiko su ne da nisanta shirka da kuma bauta wa Allah shi kaɗai kuma duk wanda zai hada Allah da wani wajen bauta to babu shakka abin abinda zai rusa ayyukan shi kamar yadda wannan aya ta faɗa an fuskantar da maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi shirka ba Allah ya kare shi haka nan annabawa su ma ba za su yi shirka ba Allah ya kare su to amma fuskantar da maganar zuwa ga annabi ana nuna cewa idan an gaya wa manzon Allah haka to min babu aula mu waɗanda ba mu kai shi daraja ba mu kai shi falala ba ba mu kai shi bin Allah da tsoron Allah ba to min babu aula ya zama mu haka lamarin yake a karan kanmu Mana idan har annabi sallallahu alaihi wasallama zai zama iya shirka ayyukansa sun rushe, to ina kuma ga wanda ba annabi ba. Ina ga wanda ba annabi ba. Kun ga kenan kai tsaye duk wanda ya shirka ayyukansa sun rushe. A wani gurin da Allah ya jero bayanin annabawa cikin suratul an'am sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu Da za su shirka da da abin da suke aikatawa da ya rushe. Da wannan aya za mu fahimci cewa lallai shirka abu ne mai girma zunubi ne babba wanda idan ya shiga cikin aiki yana lalata wannan aiki ɗin. shi yasa malamai suka ce duk wanda ya ridda yana musulmi sai ya bar addini to da ayyukansa sun rushe duk ayyukansa sun rushe in ya mutu bai dawo ba to wannan shi kenan bai da komai a wajen Allah madaukakin sarki amma idan da zai yi shirka ya ridda daga baya dawo addini to anan malamai sun tattauna wasu suka ce ayyukan shi za su dawo misali ya yi hajji kafin ya ridda ya sauke farali sai kuma ya ridda daga baya to ayyukansu duk su rushe sai kuma Allah ya yi mai taufiki sai ya dawo musulunci kafin ya mutu to suka ce ba sai ya canza wannan faralin da ya sauke na aikin hajji ba aikin ya dawo wasu malamai kuma suka ce a'a zai zai sake to amma mun dubi tsarin ayoyi wanda ya ridda ya mutu yana kafiri wannan shi ne ake maganar ayyukansa gaba ɗaya sun rushe ba za su dawo ba amma in bai mutu ba in bai mutu ba ya dawo ya tuba ya koma zuwa ga Allah fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat to ayyukansu za su dawo Allah madaukakin sarki zai gafarta masa kamar yadda muka karanta in Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gabarta dukkan zunubai gaba ɗaya da haka shirka aba ce mai hatsari wajibi ne akan dukkan musulmi ya kokari ya nisance ta akwai shirka babba wadda take raba mutum da addini ita ce daidai take da da da kafirci inda wasu malamai ma na cewa dukkan kafiri mushriki ne duk wani wanda yake kafiri mushriki ne ko da a zahiri bai yi bautar wani Allah ba to suna kiran shi suna cewa mushriki ne saboda wasu ayoyi da suka nuna kafiri ma za a iya kiran shi mushiri. don haka akwai shirkan da ke raba mutum da addini sanya mutum ya zama ya bar addini gaba ɗaya kuma bauta wa wani Allah mutum yana bauta wa Allah kuma ga wani abu wanda ba Allah ba kuma yana karɓar umarni a gurin shi kuma yana yin abin da ya saba wa Allah misali kamar masu zuwa gurin bokaye da 'yan duba za ga suna zuwa da wasu abubuwa da suka saba wa addini da farko ma dai kafirci ne mutum ya yadda cewa ga wani mutum zai iya amfanarwa ko ya cutar kafirci ne itikadin kudirce wannan sannan kafirci ne kuma a mutum ya yadda cewa ga wani mutum ya san gaibu har zai iya duba masa abin da yake gaba zai iya duba masa wasu al'amura koyayyu da Allah ya koyi inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت kullum wani je sa wani a gabe ce ka duba min ina so zan yi kasuwancin kaza shin ya wannan kasuwanci yake za a samu ko ba za a samu ba akwai riba ko akwai asara a ciki to kaga eh kadi cewa wani zai iya gano maka wannan kurin ya zauna ya ya rubuta kasa ya buga kasa ya ce ai ta nuna kana da kaza kana da kaza wannan duk kafirci ne domin ba wanda ya san wannan sai Allah Allah ya ce wa ma na nafsun ma za ta kasibu gada ba wata rai da san me za ta yi gobe amma in hasashe ne cewa wani sana'a kaza yanzu tana tafiya ina ganin ina tunanin in ka saro kaza ka sayar za ka samu alheri ga wannan da hasashe ne alamu ne ya kalla wannan babu laifi domin abu ne da ya gina kan alamu kamar yadda in ka ga hadari za ka ce da alama ruwa za a yi ko kaga an tashi kamar yanzu da azumin nan an tashi rana ta ta bude ka ce lallai yau za a sha wahala azumi da hasashe ne saboda alama da gani wannan baya cikin abin da ake magana amma mutum ya ce zai amfani da taurari da taurari ko ya ce zai yi amfani da aljanu don gano abin da za a yi mustaqbal wannan kafirci ne kuma abin ta kai yanzu ga masu waɗannan da'awatin suna fitowa su ma kafafen sada zumunci na zamani za ga suna tallar irin wannan sai ga mutum ya zauna wai ana bugo mai waya yana bayanin abin da yake na ɓoye na gaibu na mutum kuma ga mutane suna suna yarda da wannan za ga suna suna kokarin su ai meye sunanka meye sunan babanka meye sunan mahaifiyarka kaza da kaza sai a ce to kai kana gidan kaza za ka samu kaza idan an tsorata mutum sai a ce to kana so ka fita daga nan za ka yi kaza sai a fitar da kai ga abin da za a yi ka koma gidan kaza to duk wannan nau'i ne na bokanci da da da sihiri da aiki da taurari dan dan gano irin abubuwan da za a yi mustaqbal abubuwan da za a yi gaba wanda duk baya halatta baya baya baya halatta mutum ya yadda da wannan kuma ya je gurin mai irin wannan idan kana da bukata har kana so wani ya taimaka maka ya wuce taimaka maka da addu'a ba ka yi wa kanka kuma ka nema ne maka wannan ba ba ba ne kamar yadda muka sani a babin ne. amma haka kurin wani ya zauna ya ce zai buga kasa ya gano maka gobanka ko abin da zai faru ko sa'a ko rashin sa'a wannan wani abu ne da shari'a ba ta yarda da shi ba to wannan nau'i ne na shirka na shirka ko wanda za ga suna suna bautawa aljanu ga mutum amma ya haɗu da aljanu sun gaya masa cewa za mu buɗe maka ƙofa za ka samu arziki amma ga sharadi za ka dinga yi mana kaza ko za ka dinga mana sujjada idan rana za ta faɗi ko idan rana za ta fito za ka dinga mana sujjada akwai masu ba da wannan sharadi ki sharaɗi a kasuwancinka zai buɗe za ka yi ta ciniki amma kullum in rana ta zo dab da za ta bullo ka faɗi kai sujjada kaga wannan shirka ne bauta wa nan Allah ne domin ba a yi wa kowa sujjada sai Allah la tasjudu lishamsi wala lilqamar hmm. kada ku sujada ga rana ko ga wata wasjudu lillah ku sujada ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun in shi ku kuke bautawa to kaga wannan shi ma nau'i ne na na shirka yadda da wannan shirka ne ko kuma addu'a a mutum addu'a a cikin ta tare da sunayen wani Allah ana kiransu ana roƙonsu ko aljanu ko ma mutum a zo mai yankon mutum kirawo Allah da sunayen Allah sai ya kira wani Allah da sunayen shi ko da sibobin shi a ce ya gausu gaus suna nufin bawa ne da ya kai matsayin da zai iya taimako yana iya juye duniya ko ya ya ya kutubi ko ya kutun fulan duk irin wannan nau'i ne na na shirka domin kiran wani Allah ne addu'a ibada ce ba kuma a kiran kowa sai Allah ba a roƙon kowa sai Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sai da kulu na jahannama da Allah ya ce ku roke ni amsa muku waɗanda suke girman kai ga barin bauta ta ce Allah ya kira addu'a da bauta to addu'a da za a ba mutum da sunayen aljanu da sunayen ko wasu ce hunnai mutum yana yi da sunan cewa za su biya mai bukata wannan ma nau'i ne na shirka kuma shirka ce babba tana jima mutum cikin abin da yake na na barin addini to haka nan duka waɗannan abubuwa shirka ne abin da ya shafi sihiri da tsafi wanda zai zauna yana sihiri ya hada wannan ya haukatar da wannan ya lalata wancan ya bazama wancan wannan ma duk kafirci ne manzo Allah ya ce a ku nisanci ijtanibu as al-mubiqat ku nisanci ababai bakwai masu halakarwa sahabbai suka ce me Yesu ya rasulullah manzo Allah ya jiro abuwa guda bakwai a cikin su akwai as sihir tsafi wanda zai yi tsafi ya hada da aljanu ko da taurari ko da wani abu to wannan shi ma shirka ne kuma yana raba mutum da Allah maɗaukakin sarki da haka dai shirka tana da hatsari dole ne mutum ya ya nisance ta duk kuma wanda yi ayyukansa sun rushe kamar yadda Allah ya faɗa sannan wala takunanna minal khasirin za ka zama cikin waɗanda suka yi asara ma'ana duniya da lahira in sun je wajen Allah ba su da komai balillah abu, bar bal ka bar dai wannan Allah fa'bud Allah kaɗai ka bautawa shine kadai abin da ake so kai tauhidi kada kai shirka kada ka bauta wa wani Allah wa kun min shakirin ka zama cikin masu godiya masu godiya anan sune masu bauta wa Allah shi kadai shine ma'anar wa kun min shakirin ai ka zama cikin masu tauhidi kamar da muke bayani a bayan godiya ta hada da godewa Allah da aiki da yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so duk wanda zai zama baya barin abin da Allah baya so baya yin abin da Allah yake so to wannan bai zan mai godiya ga Allah ba da haka godiya ga Allah shine ka yi aiki bayan ka gode masa da baki kuma ka gode masa da gaban gabanka to shine ana Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah wa kun minash shakirin ka zama cikin masu godiya waɗanda suke masu tauhidi masu kaɗaita Allah da bauta sai Allah ya ce mai وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله فجرم مع الله با حق قدره جرما بيتنشنشيش والأرض جميعا قسا بعد أنت قبضته دمكن ستي دمكن ستي يوم القيامة رانا تاشن القيامة والسماوات سمي مطويات سنع النبي بيمينه آه هنن دامنسا subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala ya ɗaukaka amma yushrikun dangane da abin da suke yi na shirka anan Allah yana ba mu labarin cewa su waɗannan mushrikai masu bauta wani Allah duk da waɗannan ayoyi da Allah ya bayyana to babu shakka ba su girmama Allah ba dan da sun girmama Allah ba za su bauta wani Allah ba rashin girmama Allah iyakar girmamawa shi yasa suka bauta wani tare da Allah domin da sun san girman Allah da sun san Allah shine al'azim azim allazi la shi shine mai girman da babu wanda ya fi shi girma shine ne alƙadiru ala kulli shi shine wanda yake da iko kan dukkan komai almaliku li kulli shine ya mallaki dukkan komai wa kullu ta ta ƙaharihi wa qudratihi komai kuma yana karkashin ikon Allah da ƙarfin Allah to da sun san wannan ba za su haɗa Allah da wani ba wannan gaba tana nuna cewa rashin sanin girman Allah shi ya kai waɗanda suke yin shirka suke yin shirka amma duk wanda ya san Allah san girman Allah to ba zai haɗa Allah da wani wajen ibada ba shi kansa zai ji tsoro domin ya san ba yadda za a yi ka haɗa alkhalik mai halitta da almakhluk da wanda ya halitta ba za su haɗu ba alkhalik mai halitta Allah ba zai daidai da halitta ba domin ba ba gwadawa tsakanin Allah maɗaukakin sarki da kuma bawa wanda Allah ya halitta kowaye kuwa ko da mai girman bawan to ba za a haɗa shi da Allah ba domin Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai abin bautawa shine mahalici shine mai iko babu kuma wani bawa da yake da wata sifa ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad hmm. babu wanda ya zama daidai da Allah babu shi kowaye a cikin bayi mala'iku ne annabawa ne manzanni ne bayan Allah waliye ne babu wanda ya daidai da Allah to wannan rashin sanin girman Allah ne mutum ya dinga gwama Allah da bayi kamar yadda muke ganin waɗannan masu bautawa shehunan su masu hakika suna ɗaukar siwobin Allah su bai wani mutum wani mutum wanda yake mai rauni wanda yake mutum ne mai ɗauke da bayan gida mai ɗauke da bawali tare da shi wanda yake da rauni wanda yake ci wanda yake sha wanda yake gajiya wanda kuma ya mutu to duk mai wannan tuwafi ta ya za a iya zama Allah ta ya zai kuma ya zama ya daidai da Allah har a dinga haɗa shi da Allah madaukakin sarki to wannan rashin sanin girman Allah ne rashin sanin abinda Allah yake da shi ne na girma shi ne Allah cewa ba wa ma ba su girmama Allah ba haqqa qadrihi girman da ya cancanci Allah wannan aya tana magana ne kan ta'zim girmama Allah madaukakin sarki ba kamar yadda mutane waɗanda ba su yi karatu ba suke an magana kadara cewa ma qadarullah haqqa qadri wannan ba tana magana kan kaddara bane tana magana kan taqdir ne girmama Allah madaukakin sarki da haka waɗannan kafirai wa waɗanda ba su yi imani da ikon Allah ba ba su yi imani da abinda manzon Allah ya zo da shi ba to ba su girmama manzon abu su girmama Allah maɗaukakin sarki ba Iyakai girmama da haka wannan ya jawo har suke bauta wa wani Allah tare da Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce wal ardu jami'an alhali kasa gaba ɗayanta qabdatuhu jam'i ne na Allah Yau qiyama ranar tashin alqiyama wannan kasa ɗin da girmanta da diyar da take bata wuce jam'i ɗaya a wajen Allah maɗaukakin sarki ba ma'ana nan aya tana so ta fito maka da irin girma irin azama ta Allah maɗaukakin sarki wannan tambayi da kasai da muke ganin su manya-manyan halittu da duk wani mai rayuwa a bayan kasa wani dan adam ya san cewa waɗannan manyan halittu ne to a wajen Allah ba komai bane su duka ba su da wani girma da har za zama wani abu a gurin Allah madaukakin sarki shi sa anan Allah ya ce wal jami'an kasa gaba ɗayan ta yau yawmal qiyamah wasu samawati sammai matwiyatun biya yaminihi a naɗa suke a hannun Allah na dama ma'ana ba wani abu ne wasu abuwa ne ƙanana a wajen Allah maɗaukakin sarki akwai hadisai sahihai da suka zo a wannan babi wanda imamul Bukhari ya rawaito su da imamu Ahmad da sauran malaman hadisi ya zo a cikin sahihul Bukhari karkashin faɗin Allah wa ma qadarullah haqqa qadrihi ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace wani ba Yahudi daga cikin malaman Yahudawa ya ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan manzon Allah yace inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala usbu'in cewa mu Yahudu a cikin littattafan mu. mun samu cewa Ubangiji zai sanya samai gaba ɗaya a yatsa ɗaya wal aradina ala usbu haka nan kasai kasa duka guda bakwai zai sanya su a yatsa ɗaya, wa shajaru ala usbu haka bishiyoyi a yatsa daya wal ma'u wasara ala usbu haka ruwa da ƙasa akan dan yatsa ɗaya, wa sa'iru khalqi ala usbu haka nan sauran halittu akan dan yatsa ɗaya, idan Allah ya wannan sai ce anal malik ni ne shugaba ni ne mamallaki ni ne wanda ya mallaki dukkan komai ni ne mai mulki fa zahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yi dariya hatta badat nawajizahu har sai da haƙoransa manya suka bayyana tasdiqan li qawli al dan nuna cewa wannan abin da bayahunan ya karanta ai yana nuna girman Allah ne haka ne gaskata abin da ya faɗa wannan yana nuna girman Allah ne sannan sai manzo Allah ya karanta wannan aya wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an ƙabdatuhu yawm al sai karanta wannan aya dan tana gaskata cewa duka waɗannan halittu din damfi ɗaya ne a wajen Allah maɗaukakin sarki ba wani abu ne mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da ya shafi abin da aya ta faɗa ta ce wal ardu jami'an qabdatuhu Kiyama, al qiyama was samawati matwiyatun bi yamini sai magana hannu na dama to anan ba ce ta Allah maɗaukakin sarki akidar ahlus sunna wal jama'a ana sifata Allah da abin da ya sifata kansa da shi ko manzansa ya sifata shi da shi akida ahli sunna ba ka kirkiro wa Allah sifa ka ce ga wata sifa zaka sifata Allah da ita ko kuma ga wani suna zaka kira Allah da shi a'a sunan da Allah ya kira kanshi da shi ko sifar da Allah ya sifata kanshi da ita shi ake tabbatarwa ahli sunna ba sa korewa suna tabbatar da wannan sifa din amma ba tare da kamantawa ba duk wanda ya kamanta sifar Allah da ta abin halitta wannan ya yi ba daidai ba ya yi kuskure in bai sani ba sai a sanar da shi in kuma ya sani ya yi to ya fada cikin abin da yake na sako mai girma domin Allah ba a kamanta shi da halitta Allah ce laisa mislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir amma fa Allah bai ji ne mai gani karka korewa Allah gani karka korewa Allah ji ka ce mutum yana gani yana ji da haka bari in kore wa Allah a'a Allah yana bi yana gani amma laisa ka mislihi shay domin je dan ai ba je bari irin da dan adam shi yasa a cikin alqur'ani za mu ga sibobi na Allah kuma an ce dan adam yana da irin wannan siba din amma ba irin ta Allah bace da Allah yake a cikin wannan aya wa huwa samiul basir Allah shine mai ji mai gani siba ce ta Allah ji da gani kuma Allah ya sifata dan adam da wannan inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin da bitalihi faja'allahu sami'an basira kunga Allah yace mun halicci dan aka daga dugon mani da muka da. Allah ce muka sanya shi sami'an basira yana ji yana gani kuma can Allah ya mata kanshi da as-sam'u wal basar sai dai laysa as-sam'u huna ka sam'i huna ji a can nasibar Allah ba idan na dan adam bane dan adam yana da iyaka dan adam yana ji da kunne idan kunnen ya samu matsala sai an je gurin likita an duba amma na Allah baka sanya Allah yake ji ba ba ka mantawa amma mun yi imani yana ji abin da yake nuna yana ji in mun kira shi yana amsawa za mu ce Allah ba mu kaza kuma ba mu kaga kenan yana ji sannan kuma yana gani Allah yana ganin dukkan abin da bayi suke kamar yadda ya faɗa to kaga Allah ya sifata dan adam da ji da gani kuma ya sifata kanshi hmm. Allah ya sifata kanshi da ilimi a wurare da dama وكان الله بكل شيء عليما والله عليم حكيم الله سبحانه da hikima da ilimi kuma a wurare da ma ya sifata dan adam wa qala allazina utul ilma waɗanda aka baiwa ilimi shahida Allahu annahu la ilaha illa hu mm. wal malaikatu wa ulul ilmi amma ka ga ilimin dan adam ba irin na Allah bane kai ilimin kaɗan adam da babu shi ka same shi duk wanda gani da ilimi da ba ilimin daga baya samu ilimin dalili kuwa Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin cikin iyayenku ba ku san komai ba kenan daga baya dan adam ya sani ya sani ta hanyar ji ya sami ilimi ta hanyar gani ya sami ilimi ta hanyar zuciya da ke kiyaye abubuwa to amma Allah madaukakin sarki ilimin shi rashin ilimi bai gabace shi ba sannan kuma ilimin dan adam yana mantuwa ka san abu amma aka ɗau lokaci sai ka manta amma ilimin Allah fa ha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa Allah baya mantuwa kaga tana za gane ilimin dan adam ba irin na Allah bane sannan ilimin dan adam takaitacce ne iya abin da ya sani iya abin da ya sani kenan dan adam din ma wani ya san wannan wani ya san wannan wani ya kowa da abin da ya sani yanzu duk da muke nan kowa da abin da ya sani tayi wani bai sani ba yadda muke yake a nan alal akalli ko gidan da yi san ɗaki nawa ne ga ɗaki yana kallon kai baka san wannan ilimin ba to kaga kenan ilimin dan adam yana taɗaitacce amma ilimin Allah fa Allah ya san dukkan komai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ko wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabsin illa yana gani yana magana ba irin naka ba kai imani yana da hannu ba irin naka ba in ka kamanta shi da naka to kenan kuma ka shiga wani babi wanda kuma babu wani dalili da ya gwada haka laisa ka mislihi shay kai dai imani Allah yana da shi amma in mutum ce zai kore kamar yadda yan bid'a suke yi su zo kan sibar Allah kaman nan an ce was samawati matwiyatun bi yaminihi bi yaminihi ana nufin da ikonsa da mulkin shi sai al ana nufin karfi ana nufin iko ko ana nufin karfi sai su fassara shi da al karfi to wannan duk korewa ne wanda babu wani dalili ba wani dalili za korewa Allah sifar da Allah ya tabbatar wa kanshi idan ka ce dan kada ya kama da bayi to haka ne sai ka korewa Allah duka sauran sifofi din wanda su kuma ba sa suna tabbatar da Allah yana ji suna tabbatar da Allah yana gani suna hatta magana ma suna tabbatarwa da Allah magana da cewa magana a gurin asha'ira da kullabiya suna cewa magana Allah magana ce wadda take ma'ana ne a nafsi kalam ne a nafsi ba magana ba ce irin wanda ake ji amma dai suna wa da Allah magana suna wa da Allah irada suna wa da Allah kudura to yadda suka tabbatar da waɗancan sifofin ba tare da kamantawa ba haka nan za su tabbatar da waɗannan sifofi ba tare da kamantawa ba kuma inda za a gane cewa in ba an tura mutum ba yayin da aka ce mai hannun Allah baya kawo irin nashi sai in an gaya mutum an dora shi akan ya kamanta din in ba a gaya mai ba ba zai ma kamanta ba dukkan mu nan ko ba karatu mutum mun saba muna amfani da wannan kalmar ya kowa na ce wallahi yana nan rai hannun Allah yayin da ka wannan ba ka ji a jikinka irin naka ne ban ma wani ko ba baya ji cewa ya faɗi wani abu na girma na sako wannan mun saba ai lamarin yana hannun Allah ai abu ne a hannun Allah duk wannan bahaushe yana faɗa amma a zuciyarsa baya jin wai irin irin nashi irin nashi irin nashi ne Allah yake da shi saboda fitara haka Allah ya halicci mutum akan fitara to sai an zo gurin karatu ne sai mu a nuna masa inda kalmar yadda ta zo ya tawili to daga nan sai kamancece ne ta zo a kwalwar shi sannan sai a kokarin korewa yasa shekul islam Ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa duk mai korewa Allah sifa ya ce saboda za ta yi kama da ta halitta to bai kore ba sai da ya kamanta a kwakwalwar shi in bai kamanta ba ma bukatar ya kore kamar yadda muka buga misali muna amfani da kalmomin yau da gobe amma ko a jikin mu ba ma jin mun kamanta da haka ko korewa ba ta zuwa kwakwalwar mu to wannan shine abin da yake akida ta ahlus sunna wal jama'a wannan hadisi ya nuna Allah zai sanya dukkan waɗannan abuwa akan yatsu irin wanda suka dace da shi ya suke ba mu sani ba ba kuma irin da ɗan adam bane hmm. To, haka wannan hadisi ya gwada. Banda shi akwai, wa kame da na faɗa akwai wasu hadisan da yawa da, suka zo da bayanin irin waɗannan sibobi ɗin. Misali akwai hadisin da Abu Huraira ya rawaito, ya ce ya ji manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya Allah ta'ala al-ard. Allah zai jimƙe kasa wa ya sama a biyaminihi ya naɗe sammai da hannun damansa. sannan sai ce sun mai sai Allah ce anal malik ne ne sarki ne ne mamallaki ne ne mai mulki aina mulukul ar ina masu mulki a bayan kasa ba wanda zai magana ba wanda ya ce ce gani domin mai a ranar rana ce da Allah ne kadai yake da iko maliki maliki mamallakin ranar sakamako a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki manzan Allah ya kaɗa hannunsa ya juya ya yabi Allah ya ce Allah zai yabi kansa idan alkiyama ta tashi hmm. ya naɗe ƙasa ya kuma naɗe sama Allah zai yabi kansa ya ce anal jabbaru anal mutakabbir anal azizu anal Allah zai faɗi wannan kalmomi ya ce ni ne almutakabbir ni ne aljabbar aljabbar wanda ya fi karfin dukkan wani wanda yake takamai yana da karfi almutakabbir ni ne mai girma kuma wanda yake mai girma anal malik anal aziz anal karim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki zai faɗi waɗannan kalmomi to da hadisai da dama da suka zo a wannan babi da suke tabbatar da wannan aya yaya za a yi wannan nade sammai din Allah kaɗai ya wa ya kansa sani yawma nadwi samaa ka tayyi sijil lil kutub Allah wani gurin ya ce zai naɗe ta kamar yadda ake naɗe takaddu amma ya hakika nan abin yake wannan Allah ya bai wa kansa sani to anan Allah ya kawo wannan bayani don ya nuna kaɗan daga cikin girman Allah da azamar Allah to mu mushrikai masu haɗa Allah da wani su girmama Allah ba yadda ya kamata su girmama shi Allah ya ce su subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wannan kalma ce da ke korewa Allah dukkan wani abokin tarayya da ke kuma take korewa Allah duk wata ba ta da ƙasa wanda ba ta kamala ba subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya ɗaukaka amma yushrikun dangane da abinda suke yin shirka da shi na da Allah da wani to Allah ya ɗaukaka kuma ya tsarkaka ba ruwan Allah da shirka duk wanda ya shirka to kan shi ya cutar Allah madaukakin sarki ya wadata ga barin wani wanda zai zama mai yin shirka zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mu ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم كيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وزيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يسلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون نعم الله شيء ونفخ في الصور أكي بوتاتك كهو وصيك من في السماوات ومن في الأرض sai wanda yake cikin sama da wanda suke cikin ƙasa duk gaba ɗaya suka sume ko suka mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama summa nufikha fihi ukhra sana aka sake yin busa dai a cikin kaho Fa'iza, fa iza hum qiyamun yanzurun sai ga su gaba ɗaya sun tashi suna jira ko suna duban me zai faru wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa ta yi haske da hasken ubangijinta wa wuri alkitab aka zo aka ajiye littafi waje abin nabiyina aka zo da annabawa wa shuhada'i da shahidai wa qudiya bainahum bil haqqi aka yanke hukunci tsakaninsu da gaskiya wa hum la yuzlamun su ba a su wa wufiyat kullu nafsin ma amilat aka cika wa kowace rai abin da ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah ne yafi kowa sanin da suke aikatawa anan Allah madaukakin sarki yana mana bayani yana ba mu labari na irin tashin hankali na tashin alkiyama da abinda zai kasance na ayoyi masu girma Allah ya ce wa nufi khafi suri aka yi busa a cikin ƙaho wannan wasu malamai suna ta ita ce busa ta biyu ita ce annafha Saniya, wa hiya nafhatu sa'aq ita ce busar da mutane za su sume ko su mutu kamar yadda wasu malamai suka ce as-sa'aq anan shine al-maut ibnu kasir yace wa hiya allati yamutu biha al-ahya'u min ahli as-samawati wal ard ita ce busar da duk masu rai daga cikin sama da kasa za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ma'ana wanda Allah bai yadda ya mutu ba to ba zai mutu a wannan busa ba suka ce wannan ita ce busa ta biyu saboda an yi saɓani busa nawa za a yi wasu malamai na cewa busa uku za a yi akwai busa ta farko wanda in aka yi ta kowa zai razana kowa zai firgita sai a yi ta biyu ita ce kowa zai mutu sai a yi ta uku kowa kuma zai tashi suka ce busa guda uku ce wasu malamai suna ce a'a waccan ta alfaza ta firgice din da asaq duk busa ɗaya ce da haka busa biyu za a yi in an yi guda ta farko kowa zai razana kuma ya sume ya mutu in an yi ta biyu kuma to sannan kowa kuma zai tashi yana kalle-kalle yana dube-dube ana jira kuma a ga me zai faru to wannan busa ɗin an yi ta duk wanda yake cikin sammai da kasai sai ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama to malamai ta ta bayanin suwaye Allah ya togace wasu suna cewa waɗanda aka aka togace a nan su ne a irin mala'ikan mutuwa irin a wasu ce da annabawa wasu ce da shahidai wasu ce a'a da kaza da kaza kowa da abin da yake ambatawa amma dai anan Allah bai bayyana ba kuma iya hadisan da da na gani sun togace yawanci hadisai ne da ba su da inganci amma dai wannan gabar tana nuna cewa ba kowa zai mutu ba a wannan busa din akwai waɗanda Allah ya togace sai dai akwai hadisi ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bada cewa in an yi busa din nan kowa zai fadi ya mutu maza Allah ce ni ne farkon wanda zan tashi yace sai in ga annabi Musa a kishin gida a jikin al'arshi yace ban sani ba shi ma ya samu wannan mutuwan ne ko ko bai mutu bai ce ban sani ba kun ga riwaya tana cewa wala Allah ira yana cikin waɗanda aka togace amma dai ayat ta gwada akwai waɗanda za a togace su ba za su mutu ba su waɗannan ba za su mutu ba kamar da aya ta, ta nuna amma banda waɗannan da Allah ya ce kowa zai mutu ibnu kasir ya ce idan kowa ya mutu sai Allah ce limanil mulkul yau a yau mulki na waye limanil mulkul yau limanil mulkul yau zai faɗa sau uku sannan sai Allah ce lillahi alwahidul qahhar na Allah ne shi kadai wanda yake mai rinjaye akan kowa da kowa to akai wannan busashi kenan kowa zai mutu wanda ya rage dama bai mutu ba wanda kuma dama ya mutu ya riga ya mutu to haka tsara busa ta biyu sun manufi kafihi ukura za a tsara yi a cikin ƙaho ɗin fa idza hum qiyamun yanzurun sai ga bayi waɗannan halitta sun tashi suna kalle kallo sun fassara annazuru anan shine suna kallo suna duba su ga kuma me zai faru wasu sun ce yanzurun sun fassara shi da alintizar ma'ana suna jira kuma su ga me zai faru hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam Ahmad ya fitar da shi da sauran malaman hadisi daga Urwa daga Asim ibn Urwa ibn Mas'ud ko kuma Yaqub ibn Asim ibn Urwa ibn Mas'ud yace naji wani mutum ya ce wa Abdullahi bin Amr yana cewa kana cewa as-sa'atu taqumu ila kaza wa kaza al-qiyama za ta tashi zuwa lokaci kaza ko kuma zuwa kaza da kaza idan ya faru al alkiyama za ta tashi shikenan sai yake cewa eh da na yi niyyar Allah kum shay'an ba zan gaya muku komai ba amma ina cewa bayana bayan lokaci kaɗan za ga lamari mai girma sannan sai Abdullahi bin Amr ya koro hadisi da manzo Allah ya bada labari cewa dujal zai fito cikin wannan al'umma dujal yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama alamun tashin alkiyama akwai ƙanana akwai manya su manyan in sun faru to ba jimawa alkiyama za ta tashi wani hadisi ya nuna idan ɗaya ta zo daga cikin manyan alamun tashin alkiyama sauran za su biyo baya kamar carbi ko abin wuya ya tsinke ne guda ɗaya ya faɗi duk sauran za su bi shi to haka manya-manyan alamun tashin alkiyama za su amma ƙananan alamun tashin alkiyama akwai wanda sun zo sun wuce akwai wanda kuma sun bayyana kuma suna ƙara bayyana ma'ana suna ta ci gaba da bayyana akwai wanda kuma ba su zo ba amma manyan in sun zo to su wannan alkiyama ta tashi to dujal yana cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama manzo Allah ya ce zai fito cikin wannan al'umma zai zauna kwana arba'in mai riwaya ya ce ban sani ba kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in ko dare arba'in zai dai zauna arba'in ko kwana arba'in ko wata arba'in wata riwaya kwanansa ɗai daidai ke da shekara ɗaya sannan kwanansa ɗaya ya zama daidai da sati sannan ya zama daidai da kwanaki irin namu to a wannan lokaci idan ya shigo zai yi ɓanna, zai zagaya zai kewaye duniya to daga baya sai Allah ya aiko annabi Isa dan Maryam Allah ya ƙara masa aminci alaihi salatu salam. idan Allah ya aiko shi sai ya bayyana sai ya halaka dujal sai ya zauna bayan dujal wajen tsawon shekara bakwai addini zai tabbata bayan ƙasa za a samu imani za a samu kwanciyar hankali za a samu nutsuwa har ma babu adawa tsakanin mutane guda biyu daga baya sai Allah ya aiko wata iska mai sanyi daga ɓangaren sham ba wani wanda yake da daidai da imani miskala zarra sai wannan iska ta tafi da shi ma'ana sai an karɓi rayuwar shi sai ya zama na wanda zai rage a bayan ƙasa su ne shirarul khalqi mutane a shirarai a wani hadisi manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai ba a cewa la ilaha illallah a bayan kasa waɗannan shirarul khalqi din la ya'rifuna ma'ruban wa la yunkiruna munkaran ba san ma'rubi ba ba san kuma abin ki ba to shikenan sai shi ya yazo, sai ya ƙara iza su sai ya batar da su haka za su zauna su ci gaba da wannan sabo to akan su ne alkiyama za ta tashi ana yin busa sai kowa ya mutu ita ce wannan musa da muka karanta sannan in an mutu sai kuma Allah ya aiko da ruwa idan ruwan ya sauka zai sauka sai ya, daki mutane sai jikunan mutane su tsiro kamar yadda shuka take tsirowa to sai a ƙara busa ana ƙara busa kuma sai kowa ya tashi da wanda ya mutu lokacin da wanda ya mutu kafin wannan lokacin kowa zai tashi yana kalle-kalle yana duba kuma me zai biyo baya haka yazo a cikin wannan hadisi hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Huraira manzo Allah ce tsakanin busa ta farko da ta biyan shekara arba'in ne in an yi ta farko sai an yi shekara arba'in jadda manzo Allah ce 40 arba'in Abu Huraira aka tambaye shi kwana arba'in yace a a'a kwana shekara arba'in yace a a'a ya shiru wata arba'in ya shiru shiri ya ce arba'in wasu suka ce shekara arba'in ne tsakanin busa ta farko da ta biyu yadda shi mai riwaya an tambaye shi kwana ne ko wata ne ko shekara ya shiru sannan komai na ɗan adam idan ya mutu zai ratattake sai kashin bayan shi kurin daga nan ne an yi busa kuma halittar ɗan adam za ta sake dawowa to idan an yi wannan busa kowa ya dawo ya tashi to shine Allah ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta yi haske da hasken ubangijinta domin ubangiji zai zo waja a rabbuka wal malaku saffan saffa zuwan da Allah zai zuwa ne da ya dace da zatin shi wannan shi ma bamu sanya ya yake ba sai ba ce da Allah ya faɗa to ƙasa za ta yi haske da hasken ubangiji wa wudi alkitab sai a kawo littafi a aji wasu suka ce wannan littafin da za a ajiye littafi ne na ayyukan bayi Shi ne Allah ya ce faɗa a cikin suratul Isra kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawm qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba haka kowane dan adam za a bashi littafin shi kowa zai ga takarda ayyukansa wa wudi al-kitab a ranar da za a je wannan littafi za a ga mujrimai kafirai suna cikin tashin hankali ce ma li kitabi la yughadiru wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata gashi nan ce wannan wani irin littafi ne baya barin kaɗan baya bari mai yawa face sai ya kididdigi komai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun samu duk abin da suka aikata yana nan wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya da komai yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara duk abin da rai yana alkhairi za ta same shi وما عملت من سوء تود hawa أن بينها وبينه abadan ba'ida. abin da sai mummuna shi ma yana nan kuma sai yake burin ina ma za a nisanta ta tsakaninta da wannan to a ranar za a je wannan littafi na ayyuka domin mai kowa ya ga abin da ya aikata waje abin da biyi na za a zo da annabawa za su ba da shaida kan al'ummansu. al'umma kaza na aika muku manzo manzon ya ce na isar ya Allah na faɗa musu haka za a zo da annabawa kowane annabi yana ba da shaida akan cewa ya isar da sako mm. wa shuhada da masu shaida wasu suka ce ana nufin a anan ana nufin masu shaida daga cikin mala'iku wanda za su ba da shaida akan aikin kowane bawa da yi kowane bawa zai zo tare da mala'ika da kuma wanda zai ba da shaida aikin da yi wasu suka ce a anan ana nufin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin me za su ba da shaida ga al'umman da suka gabata mm. Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida dan haka manzo Allah zai yi shaida akan duka al'umma manzo Allah za ta shaida dan kuma al'umma manzo Allah za ta shaida ne gini bisa abin da ta karanta cikin littafin Allah hmm. annabi Nuhu ya isar da sako annabi Hud annabi Shu'aib annabi Ibrahim duk sun isar da sako kamar yadda muka karanta a cikin alkur'ani da haka za a zo da waɗannan masu shaida wa ya bayyana bil haqqi za a yi hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba a wannan rana domin mizani Allah zai kawo Allah yana da iko yi abinda yake so kuma yadda ya ga dama Allah baya buƙatar mizani ko wani abin aunawa amma za a kawo ne saboda cikar adalci na Allah wa nada'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamah muna sanya ma'aunai na gaskiya dan tashin al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce ba za a zalunci wata rai da komai ba wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha Allah ya ce daidai da kwayar zarra da bahaushe yake cewa kwayar zarra ma'ana wani abin da bai karami da ba iya ganin shi to daidai da kwaya zarra na aiki da bawaye za a zo da shi Allah ce wa kafa bina hasibina mun isa masu yin hisabi da haka za a ajiye mizani a auna ayyukan bayi inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalintar bayi daidai da ƴar kwaya ƴan karama shi labazin zarra a larabci ana nufin ƴan karama tururuwa amma ba wuce yake cin kwayar zarra ma'ana Allah baya zalunci komin kankantar abin da mutum yayi Allah ce wa in taku hasanatan hmm. in ku aiki ya zama kyakkyawa to Allah ya yudha'ifa yana ninka ladan wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya bada lada mai yawa da haka za a zo da wannan mizani a ajiye a hukunci ba wanda za a zalunta ba wanda zai shiga wuta sai ya tabbatar cewa ba a zalunce shi ba kuma Allah baya zalunci hmm. shi yasa kun ga akwai mala'iku masu rubutawa ba yalfizu zumin kaulin illa da dai, raqibun atid duk wani mutumin da yake rayuwa to a tare da shi akwai mala'i sannan akwai masu shaida a kullo nafsin ma'aha sa'iqun wa shahi da masu ma da shaida wasu suka ce waɗannan mala'iku masu rubuta wasu suka ce daban ne ai akwai mala'iku banda waɗannan da suke rubuta ayyukan mu akwai mala'iku da suke bibiyar bayi su suke kare bayi wanda suke kare bayi daga fada wani abu in Allah yana sa abin ya faru kuma sai a kyale ka abin ya faru to su ma suna nan sannan gaban mutum hannu da kafa da baki waɗannan gabai su ma za su ba da shaida kan mutum kamar da alkur'ani ya tabbatar hadisan manzo Allah suka tabbatar to sannan kuma ga gashi a rubuce sannan ga ma'auni kuma shi za a auna da haka kowace rai za ta shiga wuta ne ba tana jin an zalunce ta ba mumini zai shiga aljanna yana jin falala Allah da rahma Allah ta kai shi domin ga ayyukan shi nan sai ya gani sannan kuma Allah ya mai rangwame ya gafarta masa shi sa Allah ce wa wufiyat kullu nafsin ma amilat aka cika wa kowace rai abin da ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah ne fi kowa sanin abin da suke aikatawa da waɗannan ayoyi za mu fahimci tabbas alkiyama gaskiya ce kuma za a yi busa cin kaho. wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ta yaya zan ji daɗi in yi walwala alhali ma abocin kaho ya karɓi kahon ya sa a baki ya sunku ya jira ake a ce ya busa mu ne muke ganin alkiyama da nisa amma a gurin Allah kusa take alkiyama a gurin Allah kusa take mu muke ganin ta da nisa kuma kai ma in ka kalli mutuwar ka ai ba ta da nisa ne domin suna cewa duk wanda ya mutu alkiyama shi ta tashi to kuma kwana nawa ya rage mutum za a wayi gari a ce babu shi to wannan yana tabbatar da cewa akwai kaho kuma za a yi musa cikin wannan kaho din kowa zai mutu ne wanda Allah ya togace wanda Allah ya ga dama sannan za a yi musa na biyu kowa zai tashi dan yin hisabi sannan ranar tashin alkiyama za a zo da littattafan ayyukan bayi za a zo da annabawa za a zo da masu shaida da wanda za su ba da shaida kan ayyukan bayi kuma ubangiji zai hukunci babu zalunci a ranar kowace rai za a cika mata abin da ta aikata na alkhairi ko kishiyar alkhairi kowace rai za ta gani kuma Allah ya fi kowa sanin abin da bayi suke aikatawa Allah ka datar da mu zuwa ga abin da kake so Allah ka ba mu aljanna madaukakiya Allah ka ba mu zama lafiya a kasanmu da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana zunubanmu Allah ka karɓa ayyukanmu Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya kara musu lafiya a kwana biyu za mu ji ba ma ganin ladanin mu yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne Allah ya bashi lafiya da dukkan marasa lafiya gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati